Ƙauyuka hudu ne lamarin ya shafa da suka hada da rakonni da tsagi da kalhu da kuma gi'ire duk a cikin gundumar gandi da ke karamar hukumar mulki ta raba inda 'yan bindigar da ba a tantance adadinsu ba suka kai hari bai ɗaya a daren asabar ɗin nan suka kuma kashe akalla mutane 25 muhammad lawal mai doki shine shugaban hukumar zakka da wakafi ta jihar sokoto kuma ɗaya daga cikin jami'an da suka gudanar da jana'izar marigayen a yammacin jiya lahadi a garin gandi sun zo kusa ga magariba daidai su waɗannan suna dawowa daga daji suka musu wanda ya sheƙa ma bi hanya in sun gane shi su bi shi suka ga hanya don haka wasu gawaki ga hanya an ka canto su yau da sahi wasu kuma nan inda suke an ka kashe su ana raɗe raɗen kaman akwai shirin haka ɗin sannan kuma akwai waɗanda yake duk mai harkar sa kai ko kuma wanda yake taimaka ma 'yan banga to ana ganin cewa an kai hari gidan shi ko an isko shi ko ba isko shi ba. Lamarin ya auku ne makonni uku da faruwar irin sa kananan hukumomin mulkin Isa da Gudu yayin da tuni manazarta suka yi hasashen yaduwar ayyukan 'yan bindiga a makwabtan jihohi a daidai lokacin da jami'an soji suke ci gaba da fitattakar su daga jihar Zamfara. Bashar Altina Isa shine shugaban rundunar adalci ta jihar Sokoto wata kungiya mai fafutukar kare haƙƙin bil'adama kuma mai sharhi akan lamuran tsaro. Jihar Zamfara sun zanna wannan wannan sabo tun da ya shigo waɗannan mutane ya hana su zama lahiya to wannan tarotsa da an kai masu shine abin da yasa sun ka tsama sun ka cikin dajin jibiya sun ka waɗo nan eh, eh, dajin gabaci isa jiya suna nan cikin surudubu sun ka kashe mutane cikin gonaki suna aikin daji mutum ishirin da wani abu aka kashe wasu suna asibiti wanga irin bala'i wani irin bala'i ne saboda haka muna kira ga gwamna alkawalin nan da ya yi na cewa zai tabbatar da tsaro idan ya samu komawa na biyu to muna tsammanin don Allah shi raba mu kuya a nekka wannan harin na baya bayan nan na zuwa ne yan makonni bayan da gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambuwal ya gudanar da wani taro da dukkan shugabannin hukumomin tsaro da ke jihar ciki kuwa har da babban kwamandan shiya ta takwas ta rundunar sojin najeriya da ke sokoton makasudin wannan zama da muka yi na musamman shine don mu tattauna mu dubi yanayin tsaro a cikin wannan jiha tamu wadda a da kowa ya san jihar sokoto tana cikin jihohin najeriya wadda suke zaman lafiya da kwanciyar hankali sai gashi yan kwanakin nan muna kara samun tsangwama daga waɗannan 'yan ta'adda kuma muka ga ya dace dole a matsayin mu na gwamnati mu ɗauki mataki na gaugawa na tabbatar da cewa wannan abin an dakatar da shi kuma an ɗauki mataki na kare al'umma da dukiyoyinsu. Yanzu haka ana zaman ɗarɗar a garuruwa da dama a yankin gabashin jihar Sokoto saboda fargabar kai hari a kowane lokaci yayin da wasu al'ummomi da dama kuma suka fice daga garuruwansu. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.